ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون kada sashen ku ya karɓi dukiyar sashe ta hanyar da ba a shar'anta ba kamar sata da ƙwace da algush kuma kada ku kai ƙara zuwa ga wurin masu mulki a kan dukiyar sashenku don ku karɓi dukiyar mutane a kan saɓo alhali kun san Allah ya haramta hakan yin zunubi ana sane da cewa Allah ya haramta shi ya fi muni da uƙuba mai girma